بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة أبسا أن سوكر دائتا أمكا daga manufofin سورر تنا وكافران دسكي غنن سنو sun wadata daga جنسو dalilai da hujjojin tashi bayan mutuwa. Tafsiri Abasa wa tawalla Annabi ya ɗaura fuskarsa kuma ya kau da kai. An a'ma Saboda zuwan Abdullahi ɗan Ummu Maktum yana neman shirya daga wurinsa, kuma ya kasance makaho ne. ya zo lokacin da annabi ya shagaltu da manya-manyan mashirkai yana mai tsammanin shiryarsu. وما يدريك لعله يزكى me ya sanar da kai ya kai wannan manzo ko wannan makaho zai tsarkaka daga zunubansa أو يذكر فتنفعه dhikra ko kuma ya wa'azantu da abin da yake wurin ka na wa'azi kuma ya amfana da shi. Amma man istaghna amma wanda ya wadatu da kansa yake yin imani saboda abin da yake da shi na dukiya fa'anta lahu sadda. kai kuma kana ƙoƙarin isar masa da saƙo kuma kana mayar da hankali a kansa وما Allah ya zakka. to me zai sami ka idan bai tsarkaka daga zunubansa ba ta hanyar tuba zuwa ga Allah واما من جاءك يسعى amma wanda ya zo maka yana gaugawa yana mai neman alheri Wahuwa huwa kuma yana jin tsoron ubangijinsa fa anta anhu talaha amma kai kuma kana shagalta daga barinsa ka shagala da wasu cikin manyan mushrikai kalla innaha tazkirah lamarin ba haka yake ba hakika wa'azi ne da tunatarwa ga wanda zai karba faman sha zakara kuma duk wanda ya so ya tuna Allah sai ya tuna shi ya wa'azantu da abin da yake cikin alkur'ani fi suhufin mukarrama wannan alkur'anin yana cikin takardu masu daraja a wurin mala'iku marfu'atin mutahhara kuma maɗaukaka a wurin mai ɗaukaka kuma masu tsarki babu wani da ko ƙazanta da take samun su. Bi aidi safara. Suna hannun manzanni daga cikin mala'iku. Kiramin barara. Masu girma a wurin Ubangijinsu, masu yawan aikata alheri da ɗa'a. Kutilal insanu ma akfara. An tsine wa mutum kafiri, mamakin tsananin kafircinsa ga Allah. min ayi shay'in khalaqa daga mai Allah ya halice shi da har zai yi girman kai a bayan ƙasa kuma ya kafirce masa min nutfatin khalaqahu faqaddara daga ɗan ƙanƙanin ruwa ya halice shi kuma ya tsara halittarsa mataki bayan mataki. Thumma sabila yassara sannan ya sauwaƙe masa fitowa daga cikin mahaifiyarsa bayan waɗancan matakai na halitta. Summa a sannan kuma bayan ya gama abin da ya ƙaddara masa na shekarun da zai yi a duniya sai ya kashe shi ya sanya masa ƙabari har zuwa lokacin da za a tashe shi. Summa idha sha'a anshara sannan idan ya ga dama ya tashe shi domin yi masa hisabi da sakayya. Kallalan ma ya ma amara. Lamarin ba kamar yadda wannan kafiri yake tunani ba ne cewa ya gama sauke nauyin Ubangijinsa da yake kansa domin bai sauke abin da Allah ya wajabta masa na farilla ba. فلينظر الإنسان ila طعامه mutum kafiri Yayi duba mana zuwa ga abincinsa da yake ci ta yaya ya same shi. sababna صببنا الماء صبا asalinsa daga ruwan sama ne wanda yake sauka daga sama da ƙarfi da yawan gaske. shaqaqna al الأرض shaqqa sannan muka keta ƙasa sai ta tsage tsirrai suka fito. فأنبتنا فيها حبا sai muka fitar da ƙwayoyi na alkama da masara da sauransu daga cikinta. Wa inaban wa qadba muka fitar da inibi da ciyawa don ta zama abincin dabbobinsu. Wa zaitunan wa nakhla muka fitar da zaitun da dabino daga cikinta. Wa hada'iqa gulba kuma muka fitar da lambuna masu yawan bishiyoyi a cikinta. wa Abba. Muka fitar da kayan marmari a cikinta, kuma muka fitar da abin da dabbobinku za su kiwo su ci. Mata'an lakum wali an'amikum. Duk wannan domin amfaninku ne da kuma amfanin dabbobinku. فإذا جاءت الصال idan babbar tsawa ta zo wadda take cika kunne wato busa ta biyu kenan. يوم ya mar'u min أخيه ranar da mutum yake guje wa ɗan uwansa wa ummihi wa abi ya guje wa mahaifiyarsa da mahaifinsa wa sahibatihi wa bani ya guje wa matarsa da ‘ya'yansa لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه kowanne daga cikinsu a ranar yana da abin da ya shigaltar da shi daga ɗan uwansa na tsananin damuwa a wannan rana. Wujuhun yawma musfira. Fuskokin ‘yan aljanna a wannan ranar walƙiya suke yi. ضاحكة مستبشرة suna cikin dariya da farin cikin abin da Allah ya tanadar masu na jin kansa. ووجوه يومئذ alaiha gabara fuskokin ‘yan wuta a wannan rana sun yi ƙura babu kyan gani. Tarhaquha qatara Duhu ya baibaye ta. أولئك هم الكفرة الفجرة waɗannan da aka siffanta da wancan hali su ne waɗanda suka haɗa tsakanin kafirci da fajirci